وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون Allah ne mafi rinjaye a kan bayansa, masu ƙasƙanta gare shi, shi ne maɗaukaki a kansu ta kowane ɓangare, wanda dukkan komai ya sun koya gare shi, yana saman bayinsa kamar yadda ya dace da girmansa maɗaukakin sarki. Yana aiko maku, ya ku mutane da mala'iku masu girma suna ƙirge ayyukanku, har idan ajalin ɗayanku ya ƙare, mala'ikan mutuwa da mataimakansa su karɓe ransa, ba sa gazawa wajen yin abin da aka umarce su da shi.